yayin da ake cika shekara biyu da haramta karatun 'ya'ya mata a afghanistan sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi kira ga mayakan taliban da ke mulki da su sake buɗe makarantun 'ya'ya mata a ƙasar shugaban majalisar ɗinkin duniyan ya ce rufe makarantun 'ya'ya mata wani abu ne da bashi da daɗi kuma ya take haƙƙin ɗan adam wanda hakan zai jawo koma baya a ƙasar mai yawa kakakin gwamnatin girka pavlos marinakis ya bayyana cewa Ma'aikatan agaji biyar 'yan ƙasar Girka da ke aikin ceto a ambaliyar ruwan Libya sun mutu a wani hatsarin mota. Ya kuma ce wasu mutane goma sha hudu sun jikkata a haɗarin da ya faru a ranar Lahadi. Ya tabbatar da hakan ne bayan rahotanni masu karo da juna game da wani hatsarin mota da ya ritsa da ma'aikatan ceto na Girka a ranar Lahadi. Shugaban ƙasa Bola Tinubu ya naɗa kakakin ƙungiyar dattawan Arewa NEF Dr. Hakim Baba Ahmad a matsayin mai bada shawara kan harkokin siyasa ga mataimakinsa Kashim Shatima. Hakim dai ya kasance ɗan uwa ga mataimakin ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar Lebo Datti Baba Ahmad. Dr. Hakim ya bayyana hakan ne a shafinsa na Twitter a yau Litinin. Rundunar 'yan sanda a jihar Jigawa ta dakile wani yunkurin yin garkuwa da mutane tar da wasu a yankin kwanar garki da ke karamar hukumar Babura ta jihar. Wata sanarwa da DSP Lawan su jami'in hulɗa da jama'a na 'yan sanda ya fitar ta tabbatar da hakan. Mr. Shisu dai ya bayyana cewa an kwato AK-47 guda ɗaya, harsashi guda goma sha biyar da kuma wayar hannu da wasu abubuwan. Ya ce 'yan ta'addan sun harbe wani matashi mai suna Ahmad Abdullahi, ɗan shekara talatin a ƙauyen babbar riga a hannunsa. Kotun sauraron ƙararrakin zaɓe ta tabbatar da zaɓen Mudastir ciki na jam'iyyar NNPP a matsayin ɗan majalisa mai wakiltar mazaɓar Kumbotso a majalisar dokokin jihar Kano. A hukuncin da suka yanke alƙalan mutum uku ƙarƙashin jagorancin mai shari'a (LBO) sun yi watsi da buƙatar Sagir Abdulkadir Shekara na jam'iyyar APC inda suke ƙalubalantar nasarar Mr. Zawaciki.